Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da amsoshin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne akan wasu dalilai da ke haifar da rashin samun isasshen bacci a cikin dare ga al'umma. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa don Allah ku tambaya mana masana kiwon lafiya si mana ƙarin haske dangane da abin da ke sanya wasu mutane gagara wajen samun isasshen bacci. sannan me ke hana wasu komawa barci in suka farka a cikin dare wannan tambaya ce da ta fito daga mu'azu kabiru cigumunka da ke kasuwar alaba international da ke jihar lagos a tarayyar najeriya kan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Bauchin najeriya ibrahim malam goje ya tuntubi dr yusuf audu misau ƙwararren likita kuma malami a sashen koyar da aikin lafiya na jami'ar abubakar tafawa balewa da ke garin bauchi ga yadda zantawar tasu ta kasance dalilan da zai sa mutum ya kasa yin barci suna da yawa amma a takaice akwai dalilai kamar haka na farko wanda suka kunshi eh, nau'in da ake da kira da su a turanci psychological problems wato abin da ya shafi yanayin tunani na dan adam wanda wannan psychological problems din kuma suna kasancewa suna iya kasancewa saboda wani damuwa da mutum ya sa a ransa ko kuma yanayin aiki ko kuma matsatsi na rayuwa wanda daga cikinsu kuma akwai ko ciwon tunani abin da ake ce da shi depression wala Allah ko mutum ya samu wani jarabawa a rayuwa wanda wannan abin ya masa nauyi sosai har ya canja yanayin tunaninsa baya ci baya sha ko da ka gan shi za ka ce wane yana cikin damuwa ko gurin aiki ko kuma abin da ya shafi iyali ko rasuwa ko kuma wani kaddara da ya hakan nan mai girma ko ma hatsari ne misali aka ce mutum ya samu na mota ko kuma a kaddara na ko a masa sata ko barayi su shiga gidansa su razana shi ko a yi fyaɗe a iyalin shi da sauransu to duka wannan an an jimlata shi a cikin waɗannan psychological problem ɗin akwai kuma yanayi na rayuwa na mutum wato abinda ake kira behavioral problems na mutum wanda na ɗabi'a alal misali wanda bai ɗauki bacci da muhimmanci ba zai zauna yana kallon television ko kuma yana danna waya har ya wuce karfe ɗayan dare ko ya kai karfe biyun dare yana amfani da waya ko kuma shan uh, wasu abubuwa nau'uka na abubuwa kamar misali uh, nau'in kofin ko kuma amfani da giya ita kanta ko kuma barasa ko kuma mutumin da yake yanayin tafiye-tafiye wanda yake jan mota misali ko kuma a yanayin aikinsa yana bukatan koyaushe yana kan hanya yana tafiye-tafiye ya zama na baya da takamaiman lokacin da zai kwanta barci kamar yadda dan adam ya saba to wannan su ne nau'i kashi na biyu ana iya kuma samun nau'in da yake jimlansa a ƙarƙashin cututtuka wato akwai misali cututtuka da suka shafi numfashi wanda numfashi zai na iya wahala ko yana yankewa kamar misali mai ciwon asma ko kuma akwai ciwon ah, eh, ɗaukewar numfashi da ake ce masa apnea a turance ko kuma mutum mai tsananin ciwo zogi ko da na ƙashi ne ko da na naman jiki ne ko kuma wasu mutanen da Allah ya jarrabe su da wasu nau'ikan ciwon jijiya ko kwakwalwa abin da ake kira Parkinson's disease wanda ga hannun mutum yana, yana rawa da sauransu ko kuma abin da ake kira hormonal uh, disorders wato kamar misali matan da ta manyanta ta kai kusan shekara 45 al'ada yana shirin daukewa sai a samu canjin sinadarai a jikinta da, da zai sa hatta yanayin barcin ta ya canza ba ta iya yin barcin ko kuma akan samu mutanen da suna da wasu matsaloli kuma likitoci sun rubuta musu wasu maganganuwa wanda za su yi amfani da su domin kontrolin waɗannan matsalolin to sai kuma waɗannan maganganuwan su zama sanadiyan ba sa iya samun barci saboda abin da muke kira side effects na amfani da waɗannan maganganuwan to in ka cire waɗannan abubuwa ɗin rashin barci kuma yana iya kasancewa kawai saboda abin da masu sauraro su iya mamaki kamar misali a ce noise surutu ya zama na gidan mutum yana bakin hanya ne kuma yana kusa da shaguna da ake sa kaset eh, ko waƙoƙi ake amfani da abin nan ko kuma gidan mutum yana kusa da airport inda jirage suke sauka da tashi ko kuma ya zama kawai katifan mutum ne na kwanciya ma ba ta da kyau ko kuma yanayin gadonsa ne ba shi da kyau saboda haka a takaice waɗannan abubuwa duka kowanne daga cikinsu yana iya kasancewa sandiyar da mutum ba zai iya yin barci da kyau yadda ya kamata ba yau wato bayan wannan dogon bayani da kai abu na gaba shine me yasa wasu mutane sukan gagar komawa barci idan sun yi barci sun farka sai su kasa komawa su ci gaba da barci to abin da ya sa hakan zai iya faruwa sai an duba shi ta wani fanni shi barci a jikin ɗan adam ba guri ɗaya ne yake sa ɗan adam ya bacci ba yankuna da suke cikin kwakwalwar mutum sun kai kusan biyar wanda suke aiki tare da juna kafin ɗan eh, adam ya bacci akwai yankin da aikinsa shine ya sa barcin ya fara daga kayi baccin shi ya gama aikinsa wannan yankin wanda yake bangaren jikin kwakwalwa da ake kira hypothalamus to akwai kuma yankin da aikinsa shine ya tabbatar da barcin ya tafi smoothly ya tafi yadda ake so sannan kuma akwai kuma bangaren da eh, lokacin da kake barcin aikinsa shine ya sa sauran gabobin jiki su ci gaba da aiki da juna akwai kuma bangaren da shi aikinsa shine eh, faruwan mafarki saboda barcin ya zama maka kaman ba barci na gawa ba ne kana bacci amma kana da ranka har ka ji kana tafiya da sauransu to duk waɗannan ɓangarorin jikin kwakwalwa da suke aikinsu idan akwai matsala da guri ɗaya kowanne aikinsa daban ne to in akwai matsala da ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin wannan matsalan kuma in an koma baya abin da na faɗa kenan ko da matsalan na magani ne da yake aiki akan wani matsala guri ɗaya ko kuma a matsalan na tunani ne idan akwai matsalanin tunani da ya sa wani ɓangare yana fitar da wani chemical a jikin a cikin kwakwalwa ɗin to wannan chemical din in yayi yawa sai ya je ya hana aikin ɗaya daga cikin waɗannan bangarori biyar ɗin to sai ya zama na ko da ka fara baccin sai baccin ya yanke saboda aikin ɗaya daga cikin waɗannan gurare biyar ɗin ya taɓu saboda haka barcin sai ya zama ba shi da quality ba shi da ingancin da ake bukata wanda zai kai ka iya awoyin da ake bukata kafin ka tashi. yawa wato tambaya ta gaba ya ce wani tasiri shi ita wannan matsala ta rashin bacci yadda ya kamata za ta iya yi ga lafiyar wanda yake fama da hakan to a tasirin da rashin bacci yake da shi akan rayuwar mutum yana da yawa kwarai da gaske so babban tasiri shine kusan duk wani abubuwa da ɗan adam yake bukata ya yi yana samu ya yi ne cikin natsuwa idan kwakwalwan tana tunani yadda ya kamata saboda haka idan mutum bai samu wannan barci ya nutsu ba lokacin da ya tashi gaba ɗaya ba zai fahimci rayuwarsa haka kawai zai ji kamar ba shi da lafiya na farko kenan na biyu kuma shi kansa rashin bacci zai sa ko da abincin da ka ci ba zai maka amfani da kyau ba saboda rashin bacci shi kansa ya isa ya sa hatta garkuwan jikinka baya aiki da kyau saboda haka akwai dangantaka tsakanin barci da kuma abin da muke kira immunity wajen kariya da cututtuka sannan kuma ga rashin amfanin abinci wannan kuma rashin bacci yana iya kai ka har ka samu abin da ake kira malnutrition so rayuwa gaba daya ba za ta tafi maka yadda kake so ba matukar ba ka samun wannan barci na kwatankwacin awoyin da ake bukata to dokta muna godiya sosai da wannan dama da ka bamu to amma ni ma na gode kana shafa Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na gidan Radio France International RFI. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan RFI Hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka. Sannan daga yanzu ana iya amfani da sabuwar lambar nan kamar haka. Alamar ƙari uku uku shida bakwai hudu hudu sifili biyar ɗaya shida biyu shida. domin aiko da saƙon murya ko kuma rubutacce domin neman amsoshi game da tambayoyin da kuke neman ƙarin bayani a kansu a cikin shirin tambaya da ansa. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba, wacce ta fito daga Sanusi Matsattai da Magaram, da ke cewa, Salam sashen Hausa na Radio France International. Ina son ku bani tarihin jamhuriyar Nijar kafin zuwan turawan mulkin mallaka. Dangane da wannan tambaya ce wakilinmu na da magarma a jamhuriyar Nijar, Ibrahim Malam Cillo, ya tuntubi Dr. Kasu Mamman, masanin tarihi a jami'ar da magaram. Gazantawar tasu. Tukwana ma menene sunan Nijar? Ita Nijar kama masana sun ce abu biyu ne. Akwai wanda ake cewa Roma Latin. Su da abin suke ce ma baki suna ce mashi nega. To akwai kuma bugaje suke zama nan kasashen ga wajen Tamuktu. Su Eh, gulbi babban gulbi a kitchen flame ne suke ce ma in garau kenan shine aka ce wani balarabe wani aka haihuwa a spain da ake ce ma muhammad hassan alzaman shine ya yi diban kama abin da bugaje suke ce ma sunan eh, wannan gulbi film niger da nega kamar kenan kasashen eh, bagaƙen mutane kuma akwai abin labarai suke ce bilad al sudan kenan kasa bagaƙe kenan dai niger ke daga wannan abin ne ya hoto to kamar ita niger kasa dai haka turawan mulkin malaka ne suka yi girkata eh su ne suka sa sunan Niger tana su negakin na Italiya suka mai da shi shine ya koma Niger to kasa lokacin kama nasarar su zo kamar hilin da masarauta ta ah, abzin da ake cewa ayir da daula ta kanin borno da nan eh, ga kasa hausa da can yamma wajen songai to su ne suke rabu da eh, wannan yanki don kenan dai kamar daula da masarautu su ne suke um, Eh, zamne a wanga wurin su suka raba wanga wurin to in so kenan da nasaru suka zo kani na goma sha biyar suna son su zo su yi mulkin afirka kenan da suka zo sai suka kama wanga da na faransawa da mutanen english angleter sai suka kama wanga wuri aka raba shi biyu tun daga sai aka ja wata wani layi da suke ce malin sai baruwa har zuwa eh, baruwa can wajen tabki lakchad sai aka ba arewa aka ce na nasaru ne eh, na horon gusun. gusan kuma su na ingila ne to da aka yi wannan abin shine ya kawo eh, nasaru suka zo nan ga faransa sai suka kama wanga wurin nasu don suka raba mu tsakaninmu da nigeria eh, yankin na niger da chadi da libi da algeri da mali da burkina faso kajiyan suka aka yi kiran niger eh, da aka yi da bor ra 18 ga watan desamba na 1958 kuma aka zuwa ka nijar ta samu icin kata ra uku ga watan ut na alif da tara da satin shi ne za ka ba da wannan kenan sunan nijar kin haya zama ƙasa suna abin ba ba ƙasa nijar kamun nasaru su zo sai dai tabki gulbi da ake cewa filim nijar kaji abin zan ce maka ga wani. To wannan al'umma ya suke raye tun da yake kace daulolu ne akwai na kanan Borno na gabas akwai na Songaye yamma akwai na Abzin a arewa sai kuma da ƙasa Hausa da take gusumcin Nijar a yanzu ta yanzu wato da suke cikin Najeriya. Ya ne hulɗar su take ya ne mu'amalar su ya ne al'adun su. Lokacin nan gaskiya akwai eh, hulɗa sosai akan abin da na hari da ya gama wannan daulolin duka an ka diba kamar musulunci ne. Tunda Borno su suka fara daga bonu ga ayir tun ah, eh, da shekara 666 wani balarabe ya zo na wajen bilma kuma kaga da kwai eh, kasuwanci tsakanin kasar hausa da zuwa borno akwai hulɗa tsakanin kasar hausa zuwa songai sangai ake ce musamman idan kenan wuri ne da zabarma da sanwayawa akwai hulɗa sosai tsakanin kuma hallawa akwai hulɗa tsakanin kasar hausa da abuzin tunda akwai ayyari ma eh, ake cin ayyari da suke zuwa su dauko abinci daga nan ƙasa Hausa su kai can abuzin kuma daga can su dauko su da biyu su menene dauka akwai hulɗa sosai da suke raba gabar ruwa ta arewa da gabar ruwa ta da gabar ruwa ta arewa Mediterranean da ta ta kudu kenan duka wani hulɗa ce tsakanin ga hulɗa addini musulunci ya gama mu ga ga hulɗa kasuwanci kuma duk da wannan lokacin nan in kana so ka ta yi ko ina ke so babu wani eh, abubuwa wanda za hana ka yawo tunda akwai mutane da suka kamar an ka ɗauka malamai da yawa eh, masu ilimi laraba sun zo mali sun zo niger sun zo Agars akwai kuma 'yan kasuwa da yawa suna tawo kenan hulɗa ce sosai kuma akwai armace armace tsakanin wannan eh, mutanen tsakanin borno da me ake ce mishi nan ƙasa hausa tsakanin sanwai da zuwa eh, ƙasa hausa tun da an ka yanzu kamar sanwai ba ana jibin kamar wanda suka zo shi jihar da lokacin nan akwai mutane wanda halsirinsu 'yan bangai mutanen sanwai ne kuma nan ka ɗauki kwanni su azanawa na na kwanni suna casu su ai lokacin nan ana ce musu ha mutanen su har zuwa can wajen isa da ƙasar ce kenan akwai hulɗa sosai a wannan lokacin babu wata dama sai fa akwai yaƙi mai abin da ya gama mutane tsakanin zama da yahi da yaƙin da suke lokacin nan amma dan gwamza kaɗan a wannan yaƙi sosai akwai akwai yaƙi in ka ɗauki yanzu kamar akwai lokacin da sanwaya suka zo har hakke bi haka tsana su ma kuma ke bi sun yaƙi eh, eh, eh, sangwai akwai yaƙi tsakanin kuma sura akwai ma yaƙi iri-iri wanda ake kamar ka ɗauki damagaram da damagaram ai ƙarƙashin barna ce bala to tanimu shi ya hudda eh, ya ɗauki lalle a bangan shi har giwe garin kuma ya samu incin kanshi akwai yaƙi tsakanin ko eh, zandar da kano ma kina akwai yaƙi yaƙi amma dai abin bai zuwa kama ɗauke shi lalle abin da ake koda yaushe hulɗar dai ta yawa da yaƙin da ake lokacin nan bayan kasancewar nijar ƙasa da aka bata hilinta da komi kuma wasu daga cikin al'adun da ɗabi'un jama'a sun ci gaba da wakana kamar da eh lokacin da Nijar ta samu icika ta gaskiya akwai abubuwa da aka yi ta yi su eh, da ta zama eh Nijar kin wajen eh, al'umma nawa ce aka samu Nijar tunda akwai Hausawa akwai Zabarma akwai Hillani akwai eh, Kanuri duka kabulu iya wajen goma sha ɗaya kenan lokacin na ma sosai addini ya gama su kuma suna hulɗa kuma da hulɗoɗi da suke na kasuwanci kuma an samu wani abu da ke da kwan Nijar wanda da yau a samu shi wuri wanda ake ce mata bastaka in ka ɗauki tsakanin hillani da bare-bari in ka ɗauki zabarmawa da da bugaje da gobara ga dukkan abin ne wanda yake ana cuɗaya da yau lokacin nan barma ana samu hula tsakanin mutane akwai yaƙi amma dai hula ta kuma ana zaman lahiya lokacin barman ba kun lokaci ake yaƙi ba tsakanin su yanzu wancan daula da kai magana ta kahin zuwan turawan mulkin mallaka da zuwan turawan mulkin mallaka da yadda aka raba kasar nan kasashen nan baki daya gusum da arewa na wasu a ingila wasu a faransa bai rage wani al'amari tsakanin waɗannan al'umma ba a awan na aida man kasan nasaru suka ce da man da faransa ana cewa divize premier yi kenan a raba mutane da a rage maskari in ka dauki yanzu kamar in ka dauki Niger Hausa ga rabi nan rabi Nigeria in ka ɗauki nan ba zarmawa daga rabi eh, a sami samali kenan wani abu ya kawo raguwa sosai dan da da babu na sarbu su ban ka dan mutane nan da magarman ka ta eh, da da Nigeria duka yawanci su ne in ka ɗauki yanzu kamar ake cewa tsotsai bakin murya ai asalin su ne suka kawo Kano to wani abin da ya kana saru suka raba mutane shi kai sai ke sa yanzu kamar dan Nigeria sai ga kanshi akwai tsankanin bamuci da da Nigeria shi ne ya rage mutane sosai kuzari kuma ya rage mutane eh, burma hudu da suke a lokacin kamar sadu su yanzu kamar Nijeriya nijeriya kaga an ka ai abin sosai ya ragu mulkin malaka ya rage ma eh, hulɗa tsakanin mutane ƙari sosai ma to ba sani ba ko akwai wata riba da za a iya cewa irin wannan kasashen sun ci na mulkin mallaka wannan a'a babu wata riba suka ce yanzu an ka ɗauki Nijar su turan eh, faransa suna cewa kai kamar dai katari ne akai masu ka zo Nijar tunda ba su ga abin da za su samu a cikin suke kasa ce kamar wanda babu wani arziki da zai rawo su kawo kasa ce da sai hamada kaɗai kenan abin da suka so Nijar kawai su dai dan dai wuri ne yake ba su dama su ta lakchad su ta nan wajen Senegal Algeri ba a ci alziri ba tunda dai an rage mu karfi an sa mutane sun zama bayu babu wani alheri ta kawo amma na su ce sun mun mulafal sun mu likita wannan kuma ayyukan su ne suka ma dan ayi lakwal wannan dan su samu mutane wanda za su kama musu da ayi hanya da su dauki arzikin mu kai wurin su kenan mu ba wata riba da aka kawa mulkin mallaka bai kawo ni riba ga ga kasa rage mu ma kai kaman ka dauka kamar su Cote d'Ivoire an musu eh, abu da ko da aka kulin za su ko abin da aka yi dai to madalla a nan kuma za mu ja labulan shirin a daidai wannan lokaci a madadin daukacin abokan aiki daga nan sashen hausa na radio france international da wakilan namu ibrahim malam goje na jihar Bauchin najeriya da ibrahim malam cillo na jamhuriyar nijar da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara naku nasiru sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.